karga muka dafa ruwa din to da asuba ko ana idar da sallar asuba malam ya aiko ya ce a gaya mun cewa akwai magana zuwa kotu gobe already dama mun riga mun yi komai mun wannan din ruwan to a nan ne sai aka bude mu muka je muka kai to bayan mun kai ruwan sai kasance malam ya fito da ya fito sai yake cewa bayan ya ma fito ya ma yi wanka din kenan sai ya fito yake cewa ya auna jinin shi ya ga jinin kusan namanta adadin shi da ya gani amma ba zai yi ya je kotu yanzu ba don haka a daidai lokacin mu kuma da muka zo zuwan farko da muka zo muka kawo bayan mun koma mun kwashi kayayyakin abinci mun wanke da sauransu to dawowan da muka yi mun tarar su kuma sun zo ba da saƙon malam ya shirya za a je kotu da haka ko da muka dawo si malam yake cewa to lalle sun ba da saƙo sun wuce si malam yake ce musu to lalle a gaya musu ba zai iya zuwa kotu yanzu ba yana bari ya je ya dan kwanta tukunna ya zama jikin ya sauka jinin ya sauka saboda idan ya je kotu a wannan yanayin zai fada a kotu ne ya ce ba zai yi ya je kotu a haka ba to ana nan kusan mala ya je daidai duk irin dabarun da yake yi dai wanda zai yi jinin ya kwanta sai ya zama jinin bai kwanta ba har lokacin da ya zo lokacin da za a tafi kotun ya yi aka shirya aka fito da malama da sauransu mala ya ce to lallai dai jinin har yanzu bai kwanta ba bai sauka ba kuma lalle ba zai je kotu a wannan yanayin ba su yi haƙuri mala ya koma da ya ce kuma shi abin ya ce shi abin ya bashi mamaki cikin bai taba mishi haka ba ya ce duk in yana son yi abu akwai dabarun da yake sai ya zama jinin ya sauka to amma shi abin da ya bashi duk ya duk abin da zai amma wannan jinin bai sauka ba ya ce musu don haka in zai yiwu su ce kotun ba shi ya ce sannan kuma zai maje in ya je wannan kotun ma zai musu magana cewa kawai daga wannan ba bukatar ma shi ya kara zuwa kotu kawai duk abin da za a yi yana gida yana prison duk abin da zai kawai a zo a ringa bashi labarin me yake faruwa to kusan wannan ya yi dalilin kotun da shi malam bai je ba kenan dan har har ana nan har ma suka wuce kotun ana tunanin ko shi malam daga baya zai zo har sai da ma aka aika a gaya musu cewa malam jikin shi ne dan abin nan ba zai samu zuwa kotu ba to daga baya kuma sai jikin ya yi normal sai malam ya fito yake ce musu to a je a kira su yanzu a musu magana ya shirya ya fito to ko da aka je sun riga sun tafi <laughs> kotu da haka ba a dade ba kawai sai suka dawo har ma an tashi kotu din ku dan uwa nawa ramin da muke ta mu